Talata shidda ga watan Ogista shekara ta 2019 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarin tare da wa Usman ga mai mankanin su. mahajjatan ƙasar Nijar dubu takwas da ɗari da hamsin da ɗaya ne suka isa ƙasa mai tsarki don sauke farale a cewar mai kula da sadarwa na koho ƙarin bayani a cikin labarun. kawo ƙarshen cikuduwar matasa cikin gungun 'yan ta'adda shine gurin da ake son cimma a wani zaman taron ƙara ma juna sani da ke wakana a nan ya mai zuwa ga matasa na jihohi takwas na ƙasa. domin yaƙi da hamada a gundumar tanita cikin shekaru bakwai an ceto eka 5,521 na ƙasa da ta lalace za ku ji ƙarin haske daga bakin daraktan ma'aikatar gandun daji a cikin rahoton namu na musamman masu mu barkan mu da sake saduwa tashi na goma sha biyar kuma na ƙarshe na jirgin shatar da ke ɗaukan alhazan ƙasar niger zuwa ƙasa mai tsarki ya isa a madina ɗauke da mahajjata 331 a jiya wannan shine labarin da mai kula da sadarwa a kungiyar takoho nasiru saidu ya bayyana ma abokin aikin namu a can maka alhaji musa haruna a yau da sahi mun tarbo alhazai na karshe na niger vol goma sha biyar yanzu cikin vol goma sha biyar kin mun dauko alhaji dubu takwas da dari da hamsin da daya yau da sahi vol na karshe ne an kai na goma sha biyar wanda hada komisar kin ya zo cikin shi da sauran mutane na an kadar man wanda ya kamata a zo da su duka mai yawancin mutane dai sun wuce suna maka yanzu a jimilce dai haji bana mutane suna cikin koshin lahiya ana gudanar da shi kamar yadda ya kamata insha Allah Allahu zuwa Alhamis zuwa Juma'a za a ta daga Makka a ta zuwa Mina inda za a fara abubuwan na haji da Mina zuwa Arafat zuwa Munzalifa kowa ne za su taya da karshe da Juma'a za su huta dole su abun yana ta yayin da ya kamata. Matasa 45 da suka huto daga cikin jihohi takwas na ƙasa ke ci gaba da ɗaukan horo a nan ya mai kan sa'o'in yaƙi da ta'addanci. Ma'anar wannan zaman taron bayar da horon da ƙungiyar matasan ƙasa ta tsara ita ce rage shigar matasa a cikin gungun 'yan ta'adda sidi muhammad ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar ta matasa ya matar nan fude ahmed karin bayani a unga tashi tashi hankali mutanen da da rauni su ake sace matasa ne mata ne shi samu a matsayin mu na shugabannin matasa mun ci ya kamata mu shiga gaba domin mu waye mu matasa kai shi samu kawo masana wanda suka fahimcin extremism violent wannan masanan suna nan ba wannan matasa horo na musamman domin su ma matasan su je su ba da horo a can jihohin nasu samu wani bayani da aka ce muku suna amfani da su ku wannan aikin da muke dan mun gane da ya samu karbuwa shi samu ka ci gaba domin yau duk kasar da ba ta da kwanciyar hankali hankali duk ƙasar da take cikin tarzoma ko cikin tashi hankali ba ta yawa ta ci gaba shi ne wani bi ake istilishe shi yasa mu ga ya kamata mu ci gaba da waye ma abokanmu warin mu matasa hankali bisa abin da shahi tashi hankali abin da shahi tattalin arzikin ƙasarmu. kasuwar karma da ke a nisan kilomita 20 daga birnin yamai na cike da dabbobi a wannan lokacin na kusantowar sallar layya sai dai a cewar wani mai sai da bisa da abokiyar aikin ta mu ta yi hira da shi ya nuna mata cewar bana raguna ba su da kasuwa idan aka kwatanta da shekarar bara dalilin rashin kuɗi ga dai abin da usaini sule ya shaida ma bilkis tahiru Yau sai kana da jika 60 zuwa 65 kake iya samun rago. Manyan raguna sai daga jika 150 zuwa jika 200. A yau kasuwar duka inda ka zagaya ba sauki, sai dai muna neman sauki daga Ubangiji. Bambancin shekarun baya da wannan shekara ba shakka shekarun baya akwai sauki, amma wannan shekara abun ya kazamce saboda ba kuɗi a hannun jama'a sannan kuma dabbobi sun yi tsada. Tafiyar ƙasar ce haka, da a ce akwai kuɗi kowa yana iya samun daidai karfinsa a yau ko ma'aikata da suke zuwa sayan dabbobi ƙanana ne suke saye da ka gwada musu manya sai su ce a'a a bar su ba kuɗi mu da muka sayi manyan raguna a yau muna kokawa sosai farashin takin zamani ya sauko da kishi 40 cikin 100 ga manoman ƙasar niger a cewar darakta janaral na cibiyar da ke kula da takin zamani da kayayyakin gona kaima ga dai karin bayanin da haruna muhammadu yamma musa hassan a yau da sahi Yana da kyau a sake bitar wannan aikin da gwamnati ta ɗorawa kaima. kaima akan abin da ya shafi sabon tsari na sayar da takin zamani. Wannan ne manufar. Kun san Ayoton na takin zamani wanda a shekarun baya yake jika 500 zuwa 600 an sauke farashinsa ƙasa da jika 350. Inda da aka karya farashin a takaice an rage wajen kashe 40 cikin 100. Kenan bahu zai kama ne jika goma sha uku da rabi kenan yanzu za mu dubi hanyoyin samun tallafi sai dai a cikin sabon tsarin tallafi masu karamin karfi ne za su mori wannan abu damina ta shigo kamar yadda ya kamata a cikin gundumomi goma na jihar zandar kishi goma tara da bakwai cikin ɗari na ƙauyukan duka sun yi shibka a ƙarshen watan da ya shige a cewar ministan noma da kiwo muhammad busha a lokacin rangadin da ya yi a jihar ta zandar ga dai firar su da mustafa Mamman Sani. Zuwa ranar 31 ga watan Yuli 2019 a cikin garuruwa 3,378,375 suka yi shuka a wunin kaso 97 bisa 100. A fannin halin lafiyar albarkatun gona haddashin cuta da aka fuskanta su ne fara tsutsa kwari kuma an ciyo kan wannan matsala. Yanayin tashin hatsi mafi ƙasa yana kan hawa-hawa na fitar da kara yanayi mafi inganta yana kan fitar da zangarniya shimfiɗar ciyawa na bisa halin bunƙasa gulabe na da tumbasa mai fa'ida da zai kawo sauƙi gaban ruwan dabbobi lafiyar dabbobi ba wani laifi a kai a wajen albarkatun gona ba wani abin da ke tada hankali jefi-jefi da aka gano haddashin wasu cututtuka an samu an ciwo kan al'amarin a shafin albarkar dukiya makiyaya za su samu cin moriya Hukumomi sun yi kokari tukuru wajen shawo kan matsalar ruwan sha a maraɗi kamar yadda ministan da ke kula da al'amuran tsaro ya bayyana a lokacin da yake ran rangadi a jihar. Kallamu Tari ya kara da cewa wannan jan kokarin da gwamnati ya yi na da nasaba da girka cibiyoyin ruwa da dama, kamar yadda ya bayyana ma Muhammad Mamman. En Wannan shimfiɗar ruwan bai na dabbobi jihar tana da ɗumbin katihu akwai gulbi akwai tarka da gulabe biyar da kowane lokaci suna nan. Ana ganin tumbasar ruwa a wa'annan wurare yanayin da ke ba da sauƙi gaban ruwan dabbobi. A fannin ruwan sha na karkara, jimillar cibiyoyin ruwan sha na zamani an inganta su ga soma aiki da wasu cibiyoyi takwas da aka wa gyaran fuska.

Idan ba manta ba a ranar ɗaya ga watan Mayu shekara ta 2019 hukumomin tawaga ta musamman ta birnin Yamai sun yi hani ga yin bara saman manyan tituna na birnin Yamai. Wannan kuma na cikin tsare-tsaren babban zaman taron shugabannin kasashen Afirka da ya wakana a watan jiya. Sai dai jim kaɗan bayan taron an dawo gidan jiya. Mabaratan sun mamaye guraren. A cewar mai ba da shawara na musamman na shugaban tawagar ta birnin Yamai za a ɗauki ƙwararrun matakai don shawo kan wannan al'amarin. Muhammad Alfazazi ya mamarya ma magen da ƙarin hasken. Za mu mayar da hankali na ganin wannan doka a mutunta ta ba za mu yarda ba ga komawar su kuma za mu kulawa. To ai wannan kulawar an yi batunta kamun a soma aiwatar da wannan dokar ta hanin barace-barace ko ba a girka cikakkun matakai ba ne ko kuma an yi shi ne don saboda taron tarayyar Afirka biya. A'a barace-barace mun shirya shi ne kan fasali biyu na farko inda muke amfani da jami'an tsaro na na harabar magajin gari don su yi hani a kai fasali na biyu shine na a girka wasu 'yan bara a cibiyar horaswa ta indunga cibiyar indunga wani dan lokaci reshen nata na daya na jirge da ɗalibai masu koyon aiki wancan reshen kuma da aka keɓewa makafi a kwalo yake kenan cikin 'yan kwanakin masu zuwa za mu soma aiwatar da matakin na kai su a wannan cibiyar. Ƙungiyar Rotaba mai sa ido kan batun tunu albarkatun ƙarƙashin ƙasa da kasafin kuɗin gwamnati na ci gaba da rangadin wayar da kai kan sabbin ka'idodin nan na ETA a faɗin ƙasar Nijar. A ranar Juma'ar da ta gabata tawagar ta isa Agadas ga kuma karin bayanin da abubakar ilyasu wanda kira da suna shata mamba a kungiyar ta rota ma anise karim de Amfanin wannan fasa'ar tana baiwa 'yan ƙasa damar su fahimci menene cin moriyar da ke gare su. Shin masu tunar abin da ke akwai suna mutunta mahali, suna mutunta batun ɗaukar matasa da mata, masu aikin da gwamnati suna mutunta shafin 'yan ƙasanci kuma ta wani babi su 'yan ƙasan da ke da buƙatar su aiwata aikin sa ido na larwai ga lamarin. bayar da diyan nan ta kaso goma sha biyar bisa ɗari da ake baiwa ƙananan hukumomi don mutum ya san a hukumar tasa shin ta samu wannan zubin kaso yaya ne take amfani da shi kenan cikakkiyar hanya ce ta larwai ga ɗan ƙasa inda zai samu bayanai a kai kuma ɗan ƙasa zai fahimci fusa'ar yadda take to wannan shine ma'anar kasancewar mu a nan don mu samu mu tattauna mu ba da bayani kuma mu tambayi ra'ayin mutane bisa wannan ka'idar union des citoyens sur cette norme. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Daga shekara ta 2011 zuwa 2018 eka 5,521 na kasar da ta lalace na kafar fado da ita ta hanyar shibka itace saman eka 7,542 a cikin gundumar tanut a jihar Zandar. Gurin da aka sama gaba shine yaƙi da hamada kamar yadda Lutula Kunulen Lawali Tumbai ya shaida ma Muktar Hamadu. ya dace a ceto ƙasar da margu kuma za a ceto ta wannan yana daga cikin bayanan tsohon shugaban ƙasar niger janar sain kunce a shekarar 1975 a lokacin da yake jawabi ga al'ummar ƙasar tanut inda ƙasar ta yi matuƙar fadawa a cikin hamada ƙarin bayani tare da darakta ma'aikatar gandun daji na gundumar tanut laftanar kanar lawali tumbai lokacin zagayen da marigayi shugaban ƙasa sai kunce ya yi wata shekara da ya zo nan tanut ya ce sun zo sun tar da inda eh, ƙasa ta taɓarɓare kwarai babu itatuwa da yawa hamada ta mamaye ƙasa gaba ɗaya da ya zo a lokacin nan ne ya yi wannan taron nashi inda ya ce da margu ya kamata a tashi tsaye a ceto da margu da wannan halin da ta faɗa general sai kunce ya ba da umarni sosai a yi dashe-dashen itace a cikin garin da a cikin ko'ina inda ya kamata ya ce ya kamata a dasa itace a dasa itace a yi eh, noman rani ƙasar tanut tana fama da gurgusuwar hamada shin ko akwai wani hubasa da kuke yi domin dakile hakan to wannan ayyukan duka da aka yi a wannan lokaci da kuma ayyukan da shugabannin ƙasa da suka zo wanda aka yi bayan su abin da alhamdulillah yanzu an samu hamada ta dan ja baya kasa zai zai kasa ta ɗan rage tunda bayan wannan an yi ayyuka sosai an yi ayyuka sosai wanda muke iya baku kamar misali a kamar wajen abin da ya shahi eh, recuperation de terre grade wannan an samu an yi kama da shekara 2011 zuwa yau an samu abin da eka dubu biyar da ɗari biyar da ishirin da ɗaya wanda aka yi kuma an dasa itace wajen dubu ɗari uku da saba'in kuma an watsa iri bisan eka dubu biyar da ɗari biyar da ishirin da ɗaya. nan da muka zo karshen labarin na sashen hausa a yanzu kuma sai a dakanci sashen zamanci tare da habibu garba a yi saurare lafiya. ku sauraron shirye-shirye istiro ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.